ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a zama na biyu a wannan masallaci mai albarka na agga islamic center a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba zuwa isha don gabatar da muhadara kashi na biyu mai taken abubuwan da manya-manyan zunubai suke janyowa ko suke haifarwa wanda jiya malam ya mana akan mahimmancin zaman lafiya to yau kuma shi ne taken wannan muhadara insha Allahu da malam zai gabatar sannan a tare da mu kuma akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu shi ma daga kano dr ismail kura wanda da shi muka so gobe ya ce mana wani abu to amma kuma a goben zai yi tafiya insha Allah amma dai insha Allah malam zai gabatar da karatu a masallacin dobeli kamar yadda muka sanar insha Allah gobe tsakanin magari ba zuwa isha din ba tare da baka lokaci ba insha Allah za mu koma wurin malam fal yatafaddal mashkuran ma'juran insha Allah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 وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو يندن نكي مغانا muna sha tara ne ga watan almuharram hijira ta babba dan babban farin jaka da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan 8 shekara 2022 a cikin wannan jiha wannan birni na yola a wannan masallaci na aga islamic center wannan shine haduwar mu da yan uwa karo na biyu kamar yadda malam ya riga ya ainihin wato ya gabatar abinda aka ce za a yi magana a kan shi yanzu hutura da manya-manyan laifuffuka suke haifar wa mutane a rayuwarsu Allah ka raba mu da gima-giman laifuffuka a ko shakka babu mun san cewa Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya halicci annaba Adamu tun farko ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa cewa suka yi ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa fi dima yanzu ka halitta ka zo ka saka a cikinta wanda zai zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wani nuqaddisu laka bayan mu muna maka tasbihi muna tsarkake ka Ƙala sai Allah ta'ala ya ce musu inni a'lamu ma la alamu. ni na san abin da ba ku sani ba shi yasa zan yi haka da haka kamar yadda muka faɗa jiya muka ce Allah yana da alhujjatul baliga sannan yana da alhikimatu tamma to ita tsarin duniyar yadda yayi ta bai ta dama da haka jarrabawa ta farko da annabi adamu ya fara samu Allah ya ce a hidina ila adama min qablu fanasiya mun yi wasiya zuwa ga annabi adamu ta hanyar an zaunar da shi aljanna ga wahayi an masa an ce masa ga bishiya kada ya ci amma fanasiya wannan fanasiya ba ya manta ba bane fataraka umarnin da aka yi masa na cewa wannan bishiya wala ta ƙaraba hadihi shajarata to sai ya bar wannan umarnin walam Azuma lahu azma ba a samu annabi adamu yana da juriya da haƙuri ba akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce masa kada ya din Ta shi yasa suke cewa rayuwar ɗan adam mafi soyuwar abu zuwa gare shi shine abin da ka hana shi shi yasa ɗan adam tun yana ciki kafin ya zo duniya da Allah ya ba da labari cewa hal ata alal insani hinun min dahari shin wannan istifahami ne da ma'anan tabbas labari ya zo wa ɗan adam an yi lokacin da lam an shay'an kura bai zama wani abu da za a ambace shi ba daga baya Allah ya ce in na inna khalaqanal insana mu muka halicci ɗan adam min nutfatin daga digon mani da amshajin muka cakuɗa shi ya koma jini ya koma mudga daga nan nabtalihi za mu jarrabe shi to da ka zo duniya dama za a jarrabe ka mafi girman jarrabawa shine za a baka umarni za a ce kai sannan za a ce maka ka bari da haka Allah ya ce ayi hasabul insanu yanzu dan adam yana tsammanin mu shi mu kawo shi duniya an yi taraka suda a kyale shi ya rayu sagaga yadda ya ga dama babu doka ba zai taɓa yiwa ba sannan za a jarrabe ka da hani sannan wajen jarrabawa abinda za a ce maka kai sai zama baka cika san shi ba abinda shi kuma za a ce maka ka bari shi kuma shi ka fi so shi yasa yau inda za ka yi bako zo gurinka ka kawo masa kwanuka guda goma na abinci ba zai iya cinye abincin ba wannan na kayan ciki wannan na farfesun kifi wannan na kansa wannan na kaza sai ka bude guda tara sai ka ce to wannan na goma don allah ka ka bude ba ka ce mai kai ya bude ba to wallahi kaman ka zaga shi ne kana tashi sai ya dan faki idan ka ya ga yaushe zaka fito ne ko bam ne a ciki in ya bude ya tashi sai dai ya tashi wallahi amma sai ya bude ya ga mai ke ciki to wannan ita ce abinda Allah madaukakin sarki jarrabawa da wa dan adam da haka Allah ya ce fa nasi wa lam najid lahu azma to daga nan ne ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba aka ce mala'iku su sujjada suka yi shi ma iblis yace ba zai ba sannan Allah yace fa qulna ya adamu muka ci ya adamu inna hadha aduwwul laka wannan makiyinka ne wali zawjika sannan makiyin matarka ne duk wanda Allah ya ayyana shi ya ce wannan makiyi ne to ƙarshen kiyayya ta ƙare domin wanda ya san ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudu ya nuna wani ya ce wannan makiyinka ne yanzu an tashi karatun nan zaka tafi gida kawai kaya kaya kaya sai kaga an kama ka ana kama ka sai wajen yan sanda daga wajen yan sanda sai kotu ana zuwa kawai sai alƙali ya daure maka yanke maka hukuncin zaman gidan yari rai da rai labin prison da aka kai ka sai Allah ya sa sai ka kubutu sai ka zo ka gane ai wani ne shi ya kulla maka sharrin da aka ma wannan da Allah za ku shirya da shi ko har duniya ta tashi a ce an kai ka gidan yara za ka zauna zaman rai da rai to shi fashe dan abin da ya yasa Allah ya ce maƙiyi ne ba wai zaman prison ba a jahannama yake so dan adam ya ji a zauna tare zama na dindindin fa shi yasa Allah ya ce inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa to wannan aljannar da kuke ciki kar ku bari ya fitar da ku daga ciki za ku sha wahala sau da nan inda kake ciki inna laka Allah a fiha wala ta'ara ba za ka ji yunwa ba sannan ba za ka yi tsiraici ba hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa manzon Allah ya ce inna Allah khalaqa jannata adni Allah shi ya halicci aljannar zama wa banaha biyadihi sannan igina ta da hannun shi wannan gidan da aka ajiye annabi adamu fa labinatan min fidda bulan da aka gina gidan bulo ne na zinari da azurfa sannan waje ala milataha almis in aka ɗauko bulan zinari da bulan azurfa sumuntin da ake sawa ya rike bulan shine almiski waje ala milataha almis sannan turɓaya gidan zafaran ne da aka gama gidan sannan aka kawo hasba a kananan tsakoyin da aka zuba a cikin gidan diamond ne lu'ulu'u ne aka zuba fa to wannan gidan fa shine aka zaunar da annabi adamu sannan aka ce gashi nan duk abin da ke ciki ya ci amma ban da wannan bishiyar ko kusa da ita kadai? sannan aka ce masa anan to ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka yi tsiraici ba wa annaka la tazma'u fiha ba za ka ji kishi ba sannan wala tadaha ba za ka shigo rana ba kana neman abin da za ka yi amma ina wasa sai shaidan ya zo ya sa masa ainihin wato wasu. wasa wato shaidan ya zo ya sa masa waswasi wasa ilaihi shaitanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi ba zan nuna maka bishi da in ka ci kuma zaka dawwama ba wa mulkin la ya bala ka samu mulki na dindindin duk ba abin da ke kashe mutane ba yanzu a rayuwa da malaman tsubu wa ce maka akwai wani abu na dindindin lau damat ligairi kama wasalat ireka duk makamin da kake kai da ana zama na dindindin to wani za ka samu dindindin samun ka dalili ne kuma sai ka rasa wani sai ya samu ka je duk gidan gwamnati yanzu in ka je gwamna ne yanzu sai ka ga hoton gwamnoni kafin shi alama ne zai tafi za a zo a makala hoton wani gwamna to sai a zo a ce maka wai wai kowani wani abu na dindindin walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda a ce wani mutum ya dawwama a duniya girmamawa ne ba wanda ya cancanta Allah yi masa haka kaman annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo ya ta sa masa wasi me ya faru fa akala minha sai ya ci da shi da matar daga nan ne malamai suka ce saboda tasiri na saban Allah yana zaune da cikin mutunci da rufin asiri amma ne saboda Allah ya ce masa kada ya abu yayi yana cin bishiyar fa badat ma. sawatuhuma sai ga tsiraici ya bayyana ta yadda tufafin da ke jikinsu ba zai iya zama a jikin su ba wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil janna in suka tashi suna karime karime ganyu suke karimewa dan su rufe tsiraicin su da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saɓa ma Allah subhanahu wataala ta hanyar Allah ce kada a yi abu kuma ya sauka daga kan umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi. to ba laifi ba ne matsala kamar da za mu bayyana abu biyu ne ya fi matsala ka yi laifi ba kama gane laifi ba ne to babu randa za ka dawo ka gyara wasu jara'arsu ya kai ga su yi laifi kuma su halatta wa kansu laifin to yin laifi ka halatta wa kanka yin laifin ita ce babban matsala ba ba ma yin laifin ba shi yasa da yawa wajen wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan suke hawa doron nassin wajen fassara suna yin kuskure cewa wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakonsa jahannama dole sai ka yi takadirin abu biyu wanda ya kashe mumini da gangan sannan ya halatta wa kansa kisar kuma ya mutu bai tuba ba to fa a me zai zama khalidan fiha ne saboda halatta kisan ne ba saboda aikin kisan ba saboda da ittifaqin malamai duk wanda Allah ya haramta abu shi kuma yazo ya halatta wa kansa abu. to wannan ridda ne fita daga addinin musulunci ne ko da mutum yayi da cewa shi musulmi ne da haka Allah ya ce sun rabu rabbuhu sannan Allah ya zaɓi annabi Adamu fata ba alaihi sannan ya karɓi tubarsa wahada sannan shiryar da shi to lokacin ne Allah ya ce qala habita ha jami'an ku sauka ku duka ku sauka daga aljannata me janyo daga cin bishiyar da Allah ce ce suka caka ce sauka kuma za ku zo duniya nan ba'adukum li ba'adin adu sashi zai zo yana ƙin sashi yau ka duba ka gani riga an ka canza wanda sai kun yi rigima da shi don me ka canza riga ba a dukum ba'adin adu da aka sashi zai zo yana kin sashi sai Allah ce amma ba zan kyale ku haka in ma ya min minni hudan zan turo manzanni da shirya daga gurina ba a hudaya duk mutumin da ibi shirya ta fala ya dillu ba zai ɓaci ba wala ya shiga kuma ba zai sha wahala ba shi bacewa tafarkin Allah in ana maganan wane ya bace ba za ka gane illar shi ba sai ka je lahira amma ka ɗauki misalin masu zuwa aikin hajji kaɗai ran da za a ce maka an taso ranan da ake tasowa daga musdalifa an kwana za a zo a jifa babba a wannan ranar wani in ya kuskurewa hanya tun safe billahi lazi rana na iya faduwa yana neman hanyar gidansu bai gane ba shi yasa Allah sai ya kwatanta ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada an man yamshi me yanzu wanda ke tafiya kifa akan fuskarsa zai zama daidai da wanda yake tafiya mai kake duk wanda ke tafiya ba akan tabarkin Allah ba kwatan kwatankwacin shi kaman kai ne yanzu in aka tashi ka buga babur ɗinka ko motarka kana tafiya ka san in ka zo nan kwana ne ga inda zaka shiga da kuma wanda yanzu a tashi a kifa fuskarsa a ƙasa a ɗaure kafarsa a mashin din a jashi ƙi a gida da shi da gudu wannan shine kwatankwatan su sai Allah ya ce ba zai bace ba ba zai sha wahala ba to yana daga cikin abin da ya haifar wa da duniya matsala yanzu gaba ɗayanta sauka daga tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya mata kuma yanzu za ku ga ba wai Allah ba fa ko ɗan adam akwai tsarin da in yi in aka saba wa tsarin ba a zauna lafiya yanzu yau kuna da dan uwa kun kai shi asibiti an shigar da shi ɗakin tiyata an masa operation an fito da shi za ku ga a matakin farko likita zai ce to duk wani abinci mai nauyi daga yanzu zuwa lokaci kaza a haƙura wanda ya sa doka ko ba musulmi bane ko dole a bita in ana son zaman lafiya ana fito da shi daga ɗakin tiyata sai ya ce shi ɗan banza ai ba ma musulmi bane kafiri ne ku kawo min tuwon shinkafa miyar taushe in ɗiba dan Allah a wannan yanayin mutumin da aka fito da shi daga ɗakin tiyata aka kawo masa tuwon shinkafa miyar taushe ɗi ba za ta taushe shi ba kuwa dole sai ta taushe shi so wannan shine abinda duniya take ciki a yanzu sai kowa ya ɗauka cewa dabararsa za ta fitar da shi ba tare da mutane sun bi tsarin da Allah ya sa musu ba a rayuwa ku je ku bincika ku gani bacci kadai. na wanda ke kiyaye dokar Allah gurin yin baccin idan ya kwanta yana baccin daɗin baccin ya bambanta da wanda bai kiyaye dokar Allah in je kwanta ba za su zama ɗaya ba to da haka Allah sai ce to zan turo da doka amma wa man a'ara da an zikiri wanda na turo doka na ce a yi yaƙi na ce a bari yaƙi bari Allah sai ya ce fa inna lahu ma'ishatan dankan to sai na hada shi da kunci a rayuwa da kuncin nan ana fama da shi yanzu ba a ƙasashen turai ba ne ake kallon sun ci gaba ta fuskar gine-gine da waye sun gina titi sun gina makarantu sun yi waye sun gina kamfanin nuka me dalilin da ya sa za ka ga wani ya zauna a cikin gari ya je daji ya raye da dabbobi amma duk daga karshe da wannan rayuwar da ake gani maddi ga kuɗi na zahiri ana ganin yana da shi ga mota mai kyau yana da shi amma wallahi ya rasa abin da zai kwantar masa da hankali ba wannan bane yake sa ga mutum ya fito zai yawo tsirara wai da sunan yanci ba wannan bane yake sa ka ga daga ƙarshe mutum ya zo ya kalli matarsa da ɗansa <clears throat> sai ya harbe matar ya harbe 'ya'yan sai ya rubuta wasiya ya ce yana da kulya magi ya bar mata gado da shi da su duk sun ya gaba don ya hutar da su saboda rayuwa ce da babu Allah a ciki akwai wani profesa da muke magana da shi ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul an'ami faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'alu fis sama yace mun wallahi bai taba fahimta cewa ba zuciyar da ba ta da alaka da Allah kuncin da take fama da shi siran da ya hau gidan sama mai hawa goma a ƙasa ya tattaka ta lokacin ne ya gane cewa zuciyar da duk babu Allah a ciki irin kuncin da take fama da shi da yawa mutane suna neman sa'ada sun ɗauka cewa yana da alaƙa da a da ka sara abin maddi shikenan sai hankalin kai kwanta ƙarya ne Allah ne ke sa hankali ya kwanta gwargwadon yadda ka bi shi gwargwadon yadda zai sa hankalin ka ya kwanta gwargwadon yadda ka mai tawaye gwargwadon yadda zai haɗa ka da tashin hankali shikenan kawai shi ne tsarinsa to da haka yace fa inna lahu ma'ishatan dankan sai mu hada ka da kunci sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama mu tashe ka makahu gobe alqiyama mutum zai tashi ya ce rabbi lima hashartani a'ama Allah ya daka tayar da ni makahu wa qad kuntu basira ai da duniya ina gani Allah zai ce ai kadhalika atatka ayatuna fanasitaha haka muka turo maka ayoyi kai watsi da ita wa kadhalika al-yawma tunsa haka kai ma yau za a yi watsi da kai abinda Allah ya faɗa kenan to in muka lura duk al'ummar da kuka ga Allah ya hallaka ta to farko saba ma Allah ce shi kuma ya hallaka ta mu ɗauki maganar annabi nuhu da Allah ya bada labarin shi a cikin alkur'ani gurare daban-daban menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya daukan mata matakin da ya daukan mata saba masa sakai aka turo annabi fa kaji dan adam yanzu nan cikin mafatin daga ni mai magana hakkuwa duk yadda za ka ga mutum yana barazana yana zara ido yanzu kamar shi duk fa kamar nan fa ya keto matakin da bai wuce majinar da za a tofa a jikin bango ba shine mani shi yasa Allah da ita yi sai ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin Allah shi ya halicce ku daga rauni matakan halittar rauni ne kana iya gane da'af din da gaske raunin ne idan kana da tinkiya ko akuya a gidanka ko sanuwa yau in ta haihu a yau ɗanta zai tashi ya ci gaba da tafiya kai kuma in ka isa in matarka ta haihu yau ɗan ya tashi ya ci gaba da tafiya yau So da da'af ne baka isa ka kauce ma wannan tsarin na Allah ba sun alamin ba a da'afin kuwa. bayan wannan raunin ne sannan Allah zai sa ɗan dan adam ƙarfi sun alamin ba da kuwatin da'afan wa shaiba. bayan kuma wannan ƙarfin sannan sai rauni ya biyo baya in shekaru sun ja amma wannan ɗan adam ɗin ne fa da ya biyo wannan tsarin na halitta Allah ya turo manzo na farko a dauran ƙasa sai da ya ɗauki shekara 950 yana kiransu zuwa ga Allah amma an ƙiyarda daga ƙarshe Allah da kansa ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman muka yi annabi nuhu wa'ayi muka ce to mutanen kafa yanzu Allah da kanshi ya ce wala ba wanda zai ƙara yadda da wa'azin in ba wanda suka yadda ba naka fala tattaisbi makanu yuqalu duk abin da kaga wani ya yayi na banna yanzu ya daina damun ka yanzu ba a buƙatar wa'azin bashi wasu na ilfulka je ka yi sassaka jirgi je ka yazo yana sassaka jirgin da yake ba su da kirki in an zo wucewa kullama marra alaihi mala'un min qawmi sakhir sai an masa izgiri ba ma ya annabin Allah ya nuhu ake cewa kad jajaltana kai dan gaddama ne ka cika musu wai dama ka iya wannan sana'a ka zo kake ta tada fitina ai da ka sani ta barko da wannan sana'a ka tsaya ka rike da fa maka wannan wa'azin da ka zo kai ka zo ka sa maka kanka masifa ai haka ake ta isgiri Ke kuma yace musu to ba komai a jira kuma ne Allah ya ce zai dauki mataki sai da ya ce masa wala tuqadibni fil ladina balagu wanda wa'annan mutanen kaga an fusata Allah zai dauki mataki wanda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in amma yau ga bayi sun fusata Allah zai ɗauki mataki yana faɗa wa bawansa cewa kakka kuskura kamun magana innahum mugraquna wallahi mutanen nan sai na nutsar da su haka akai da haka Allah madaukakin sarki yace kadzabat qablahum qaumu nuh sun qaryata annabi nuh fakadzabu abdana suka qaryata ba mu wa qalu majnunun wasdujir suka ce mahaukaci ne suka dinga buga masa tsawama, in yazo yana karatu kuma a sulubin wa'azin cewa ya summa inni da autuhum jihara ya zo ya tara su ya kira su thumma inni a'lantu lahum wa asaratu lahum sannan ya bi su ya yi musu kira ɓuɓɓuwe eh? ya bi wannan ofishinsa ya bi wannan wajen aikinsa a haka fa ya dinga musu wa'azi shekara tara da hamsin. amma mutane suka ƙi yadda daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce da aka yi haka kaga sana ce masa bu abdana wa ƙalu majanunin wasjujun mutum mai gaskiya lamba ta daya mara mutunci lamba ta ɗaya, ya kalle shi ya ce masa mahaukaci ne to a lokacin ne Allah sai ya ce fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya daga hannu ya ce Allah an fi karfi na ka kawo min agaji daga nan take Allah ya ce fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad aka ce duk wata ƙofar ruwa da ke sama ta buɗe. duk wani idan ruwa da ke ƙasa ya dare shi kuma Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa muka ɗauke shi akan wani katafaren jirgi wanda aka buga shi da alluna da ƙusoshi sannan Allah ya ce jiri bi a'yunina jaza'an liman kana kufin. sannan wannan jirgin da tana tafiya Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljiba tana tafiya kaman wani fangalalan dutse ne sannan babu inji babu komai amma in an tashi wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha in an zo kawai cewa ake bismillahi zu sai ta tafi ba mai ba komai da an zo ana buƙatar sai a ce bismillahi shikenan sai ta da inna rabbi shikenan shine abin tuka jirgin kawai yadda aka yi ta kenan to wannan abin da suka yi Allah cewa ya jaza'an liman kana kufir wannan sakamako ne ga waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala to dalilin fayin dufa na fa Allah is buɗe ƙofar ruwa sama da ƙasa laifi fa aka yi ma Allah ya ɗauki wannan matakin wannan shine wato al'umma ta farko to in ka bibi ƙur'ani haka za ka yi ta samu mutanen annabulun Allah maɗaukakin sarki ya ce walutan idh qala liqaumihi ka tana san da ya ce wa mutanansa innakum lata'atuna alfahishata kuna zuwa ma alfashar da ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wanda ya riga kun wannan alfashar cikin talakan duniya a innakum lata'atuna rijala kuna zuwa mazaje sannan ku taqta'una sabila sannan ku tare hanya ku kwacewa mutane kayan su wata atuna fi nadikumul munkar sannan inda kuke zama ma majalisoshinku in an zo kun mayar da shi ya zama gurin banna mutanen shi mai suka ce fama ma kana jawabu qaumihi illa an qalu tinabi azabillahi mutanen shi kallon shi suka ba ka ce kai annabi bane in ba a yadda ba Allah zai azaba to an ki yadda da wa'azin Allah ya zo da azabar in kunta minas sariqin Allah ya ce kyale su inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun kuma haka akai a suratu hud Allah madaukakin sarki cewa waja'ahu waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi da mutanen suka zo suna gaggawa wa min qabli kanu ya'maluna sayya'a kafin zuwan su wayannan mutanen mummunan aiki suke namiji ya nemi namiji da suka zo ya ce musu wayannan fa baƙina ne suka zo ku ji tsoron Allah kakku ku kunyata na ba ga 'ya'ya mata nan ba cewa suka qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin ba mu buƙatar yaya mata wa innaka la ta'lamu ma nuri ka san abin da muke bukata haka aka dinga mala'iku ba sun zo a surar mutane an ɗauka ko mutane ne labari ya bazu to yanzu an zo ana ƙoƙarin a zo an ji labari sai an musu abin nan da haka da Allah ya tashi musu adaba saboda wancan laifin da suka yi Allah ya ce ya alna aliyaha safilaha sai da aka ɗauki garin aka ɗauko shi yayi sama wasu malamai sun ce sai da suka fara jiyo tasbihin mala'iku sannan aka kifar da garin saboda sun saba ma Allah subhanahu Ta'ala. sannan haka nan annabi shu'aib wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma min ilahin ghayru sai yace wala ta'awrdu al-yawm a akhir wala ta'asaw fil ardi mufsidin kakku zo ku yi banna a doron ƙasa daga cikin bannar da suke su ma tauye sikiri da ma'auni sannan da yin harkar fashi da makami haka suke yi aka turo aka ce ai musu wa'azi su bari su ma da ba bari ba Allah haka yi ɗauki mataki a kansu haka nan wa adam wa samuda Allah ya ce wa qad tabayyana lakum min masakinihim da adawa da samuda ai kun ga guraren da suke zaune wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili wa ma kanu wa kanu mustafsil sun shaydan ya kawata musu mugun aiki kuma kakka dauka ko daƙiƙai ne Allah ya ce mutane ne waɗanda suke suna da basira amma basira ta banza wacce take ba ta da amfani Allah a cikin suratul ankabut haka ya faɗa cewa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da qaruna da fir'auna da hamana dukkan su annabi musa ya zo musu da hujja daga gurin Allah Allah madaukakin sarki ce sai suka yi girman kai amma ba su tsere mana ba fa kullun akhadna bi dhanbi kowa mun kama shi saboda irin laifin da fa minhum man arsalna alaihi hasiban a ciki akwai wanda muka turo masa iska rihan asifa fiha asba muka turo iska mai karfi cikin ta akwai tsakuwa kuma kamar yadda Allah ya wa mutanen annabi lu kamar yadda ya ce walaqad sabbahum bukuratan azabin mustaqim wa minhum man akhadathu as-sayha a cikin su wanda tsawa kawai aka yi musu kamar adawa ku duba ku gani fa wayannan mutanen cewa suka yi man ashaddu minna uwa wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna uwa. cewa suka yi waiwaye kafi su tsananin karfi ne ba sun wanda gaske ne suna da karfin Allah ya ce musu yayi awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahu ashaddu minhum quwa ai Allah da ya halicce ku yafi ku tsananin karfi shi yasa dan Allah ya nuna wa musu cewa shine buwa ya gagara misali da ya tashi mala'ika kwaya ɗaya kawai aka turo musu shi kuma mala'ikan da ya zo ba kama su ba aka dinga kokowa kitikir kitikir kitikir ba aka aka yi ba kawai kallon su yayi kaman haka ba yayi musu tsawa yake kai shikenan fa magana ta kare fa shikenan su ne wanda Allah ya ce ka bincika ka gani ka taba ganin wani mutum yanzu yana yawo a doron ƙasa an ce maka ragowan ba ne ko ba samude haka Allah madaukakin sarki ya musu sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa minhum man kasafna bihil ard akwai wanda maka kisfe ƙasa da su kaman ƙaruna wa minhum man agraqana akwai wanda maka kai su ruwa maka nutsar da su kaman mutanen annabi nuhu da shi wato fir'auna wato duka Allah ya kai su Allah da ya gama sai ya ce wa ma kana Allahu liyablimahu Allah bai kasance ba ya musu haka dan ya zalunce su wannan lamul juhud ne bai dace a ce Allah ya musu haka ba dan zalunci fa yu'adhibuhum bighairi dhanbin wa bayi azaba ba tare da sun Allah laifi ba wannan ya saba wa sunnar Allah a doron ƙasa walakin kanu anfusuhum yablimun su suka zalunci kansu ta hanyar Allah ya ce kada a yi abu suka yi karan tsaye suka ce sai sun yi menene abinda Allah madaukakin sarki ya sa ya turo bani Isra'ila yace wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn idan kuka yi banna wala ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'd ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana da kun yi bannan to za mu turo muku da wasu bayan mu uli ba'asin shadidin masu tsananin karfi fa da su khilalad diya za su shigo ku a zo garinku a ruguza na ruguzawa a kore na kora a ci mutuncin iyalinka a yi duk abin da za a yi babu abin da za ka yi kuma Allah ya ce musu wa kana wa'adan maf'ula alƙawari ne da Allah ya siya zartar da haka in dai suka yi bannar shi kuma sai ya masa haka sannan ya ce sun maratna alaihim mai karrata alaihim sannan mu dawo musu da ɗaukin mu akan su amdadnahum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira mu karfafe ku da 'ya'ya mu ba ku dukiya mu sanya mafi yawancin su za su iya fita su jihadi dan su kare addini sai ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun rike addini kun kyauta ma kanku don ku za ku rayu cikin mutunci wa in asa'atu in kuka yi watsi da shi to falaha za kuma ku ga sakamakon watsi da shi din saboda fa'iza ja'a wa'adul akhirati idan wa'adi na biyu ya sake zuwa saboda bannar da kuka yi li yasu'u wujuhakum sai kun ga abin da sai ya bakanta muku rai wal yadkhulu maske masjida kama dakhaluhu awwal marra yadda aka shiga masallatan ku aka rurrusa to haka za a sake shigowa a rurrusa wal yutabbiru ma alaw tatbira duk abin da kuma makiyan ku suka samu sai sun lalata shi sai Allah ya ce asa rabbukum an yarhamakum Allah ya yi kusa zai tausaya muku ya in kuka koma kan addini amma wa in uttun uduna kuna komawa kuka saki addini kuka koma kan bannan Allah ya ce mu kuma za mu dawo sai mun muku ubar waye yanzu zai fasa shi Allah shi zai fasa sa da ya tsara ya babbinta ko su bayin ne su za su haƙura su dawo su ba Allah su zauna lafiya dole cikin bisa yi ɗaya yanzu halin nan da ake ciki yanzu akwai mutanen da mun ce yanayin nan da muka shiga ciki musamman a arewacin Najeriya komawa zuwa ga Allah zai taimaka mana wani sai kaga ya mana izgili ya ce ya akarama kallahu wai maganan komawa nan ga Allah wacce tasha ce da ake shiga mota da ballantana mu je mu shiga saboda izgili to duk wannan yana daga ciki dan haka menene asibab din da suke sa mutum ya afka cikin manya-manyan laifuffuka na farko akwai shi kansa shaidan din shaidan kuma yana da wasu abubuwa da yawa sun kai guda goma sha wajen takwas babu lokacin da za a ambace su daga ciki tsoho mai ran karfi ya yi zamani da kakanmu annabi adamu kuma yana nan ya ce rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun Allah ya ce je kafa innaka minal munzari ila yawmil ma'alo ma'lum to mutum ya dade yana yin abu ko ma'aikata ce yau ka zo za a ɗauke ka aiki ka gama digiri ka samu wani ya yi shekara 20 a ma'aikatan kaga yana da working experience ko sama da kai da aka zo za a ɗauka to shi shaidan ya daɗe kan harka tabbatar da mutane ya san matakan da yake bi a hankali a hankali ba zai gaggawa ma zai ta binka matakan da duk yake so zai bi zai ta bi a hankali a hankali har sai ya kai ka inda yake so ya kai ka tana kai da zaka shekara hamsin ko sittin ko saba'in gaya ta a ce mutum ya shekara ɗari shedan shi kuma shedan ɗin nan a gaban Allah da aka ce wa annabi Adamu suddada ya ce ba zai ba ya ce a ra'aita ka kai Allah baka ganka ba ya ce hadha alladhi wannan ya nuna annabi ba dai ka ce ya fi ni ba to la'in akhartani ila yawmil qiyamati la ya dhurriyatahu illa qalila wallahi in dai mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa to sai na hallaka a shi sai yan kadan daga cikin su qala Allah yace fa dhabba man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mafura wastafziz ka fizgi man istata'ta minhum bi sautika wa adlib alaihim bi khaylika wa rijlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum ka fasgi duk wanda ka samu dama a cikinsu da sautinka malamai sun ce sautinsa shine kayan kiɗe-kiɗe yau ba ko wanda sun halatta kiɗe-kiɗen nan ba eh in ma kana yin shi a matsayin sana'a ka yadda kuskure ne sana'ar kake yi yafi da ka zo ka halatta ka ce eh ya halatta kai sana'a kake ta halal shi yasa kake yafi tunda dama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama abubuwa za a daina ambatansu da sunayensu inda ku duba ku gani sana'a fim yadda aka daure mata gindi kusan sai kaga kana malamin addini dan fim din kowace ja fi malaman addinin kima ba ka ba ne? ana iya wadan fim hanya a gwamnatin jihar ya samun kuɗi ya zo ya taraba motoci shi ko malamin addini ko oho eh haka ake to wannan shine sannan yana da sojoji na ƙasa sannan ya ce ka yi musharaka da su cikin dukiyarsu da kuma 'ya'yansu sannan ka yi ta sa musu guri to da haka haka shaidan zai ta sa wa mutane guri to yana daga cikin ababen da shaidan yake da su tsawon rai da ya ɗauki tsawon lokaci ya san yadda yake bi mataki bayan mataki ya ɓatar da mutane sannan na biyu yana ganin ka kai baka ganin shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum duk wanda za ku rigima da shi in yana ganin ka kana ganin shi rigimar da sauƙi. amma abokin gabar da za ku rigima da shi shi yake ganin ka kai baka ganin shi shi yasa ake so mu nemi tsari da wa da Allah in ka nemi tsari da Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka daga gare shi to ka tsaro shi yasa ai a ciki Allah ya faɗa masa ya ce, inna ibadi laisa laka alaihim sultan bayina kan baka da yadda zaka yi da su dole ka haƙura ka rabu da su to na cikin abin da yake taimakawa ɗan adam a rayuwa babu kamar duk abin da zaka nufata na aiki ka dinga nufatar Allah da shi dan da yace nan inna ibadi laka laysa laka alaihim sultanu shi da kansa yace illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayin ka masu ikhlasi to wannan kan ba yadda zan yi da su to shi kuma ikhlasi wani sirri ne na ma tsakanin Allah da ainihin wato bayi duk abin da ka nufaci Allah da shi wallahi ko kuskure kake yi Allah ba zai bakka ka bar duniya baka gyara kuskuren ba to wannan shine babban sirri abu na biyu da yake sa mutum ya afkawa cikin sannan shaidan din akwai shaidanu na aljani wancan sannan akwai shaidanu na mutane kuma sai shaidanin aljani sai amfani da shaidanu nawa na da shaidanin aljani da shaidan na mutum to duka ne mutsarin Allah da su shi yasa a hadisi annabi ya faɗi cewa innal abda ahsana ma yakunu min ash-shaytan idza kana fi dhikrillah ba kuma wata hanya da zaka samu kariya irin lokacin da kake cikin zikirin Allah wanda na cikin abin da muke sakaci da shi a yanzu da mu ga marahilu na rayuwarmu kusan kowace marhala sai kaga akwai zikirin da annabi ya bari ya ce a yi shiga bayi fita bayi sa kaya cire kaya shigowa masallaci fita masallaci shiga gida fita gina shiga kasuwa kwanciya waye duka da kana da abokan gaban da idan ka bai gani to hadda wanda idan kake gani to ka nemi tsarin Allah da su abu na biyu shine adama ma'arifati azamatillahi rashin sanin wato girman da Allah subhanahu wata'ala yake da shi za ku ga cewa wanda dai ya san abu na da hatsari bai cika kutsa mai ba yanzu kuna iya fitowa da yaronka daga gida kai da ka san zaki yanzu mai kaba hudu da buzu buzu da za a gan shi a gari kowa na gudu wallahi yaron ka shi sanda ake gudu ba mamaki dauka yake to ga wani abun wasa ma ya gudu don fara sa zai amma kai ba kai da ka san hatsarin shi ba za ka yadda ba ka kutsa masa shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi da sunan ibn majah wanda al-imam tirmidhi ya kawo shi babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan al-imam ibn majah ya kawo shi babul huzni wal buka hadisi na 4900 ainihin wato da 190 hadisin Abu ana zaune sai manzon Allah ya ce wa sahabbai inni ara ma la ni ina ganin abin da gani wa asma'u ina jin ma la tasma'una ku ba ku sai ya ce wa sahabbai sama'u sai ya yace saman nan ta yi kuka tunda ya ce musu yana zaune ci ina ganin abin da ba gani ina jin abin da ba kwa ji sai ya ce wa hukka laha anta idda kuma ya cancanci saman teku ka kuma sai ya ce ma fiha mawdi'u arba'i asabi babu wani guri da za a dauki yan yatsa wannan guda hudu a sa a sama illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillahi face akwai wani mala'ika na Allah ya ajiye goshinsa yayi ma Allah sujjada a gurin wannan saman da kake ganinta wacce Allah ya ta buga misali da ita cewa antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha to akwai ta ɗaya ta biyun ta uku har zuwa ta bakwai ya ce ba wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda huɗu a sa akwai mala'ika na Allah a gurin ya ajiye goshinsa yana ma Allah sujjada sai ya ce wallahi lau ta'lamuna ma a alamu da ku kuka san abin da na sani na girman Allah yace lada dahiktum qalilan da dariya yar kadan za ku yi yace wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka mai yawa wama taladdtum bin nisa'i ala al furushat yace kai da ku kuka san Allah yadda na san Allah da ba wanda zai iya kwantawa da matarsa akan shimfida wala qaratun ila su'adat da kun dinga fita kan hanyoyi tajra'una ila Allah wallahi law dittum har zuwa ƙarshen abinda annabi ya magana akan shi to yana ciki to shi yasa da Allah ya tashi sai ya faɗi cewa inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama wanda suka san Allah shine wanda suka san Allah din nan ba matsala bace ta karatu a wanda duk ya san Allah zaka ga ya kiyaye Allah subhanahu ta'ala din to rashin sanin girman Allah yana daga cikin abin da ke sawa kaga Allah ya hana abu mutane su haikewa abin su ɗauke shi abin yana da sauƙi shi yasa ya ajiye sunayensa da sifofinsa don a san shi da su da kuma aikin da shi yake yi su subhanahu wata'ala yanzu a nemo likitoci a nan gurin kaga mutum zai fara karatu tun daga firamare har ya zama profesa ya tsufa da wuya ka samu wanda ya karatu ya san dan adam gaba ɗayansa in an ji an samu likitan kunne har ya gama karatu ya tsufa inda matsalar zuciya za ta taso sai dai a ce sai dai kuma a nemi likitan mai matsalar ba ta likitan kunne ba ce yanzu amma shi ya hada lokaci daya shine likitan kunne shine likitan zuciya haka idan matsala ce ta kashi sai dai a ce a tafi asibitin wa akwai wannan shi kuma a nan yayi karatu har ya tsufa to shi yasa da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya ce la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama sai yace hasabul insanu allan najma'a izama yanzu dan adam yana tsammanin idan ya mutu ba za mu iya tara kasusuwansa ba sai ce to bala wannan magana ba haka bane qadirina ala an nusawiya banana da ya tashi biya amfani da kalman kasusuwan ba sai ce banana wannan zanen na hannu shine banana Allah ya ce to ba shi ba yadda zanen hannun yake shi ma sai na dawo da shi yadda yake shi yasa ijazul qur'ani da Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana dan yatsun sai mun dawo da su sai ya zamanto wannan zanen yanzu na hannuna nawa adadin abin da ake da shi na population ɗin ɗan adam a doron duniya kaf yanzu nawa irin wannan duk duniya ne kaɗai nake da shi ba mai irin shi sannan na hannun hangu daban da kuma nawa kai ma naka irin ka naka kai kaɗai ne duk duniya ba mai irin shi in ba Allah ba wa wannan sai buwa ya gagara misali yanzu da ya dan adam yana buƙatar ya kwanta wannan fatar kawai ta kunni iyana ka je ka bincika duk jikin dan adam ba wata fata da ta daidai da wannan sai aka yi maka ita wani sufurin sufurin wani roba roba da yin ka kama ta kamar maɗa ka jujjuya in ka sake za ta koma yadda take yanzu da an yi kunnen katako katako rodi rodi in ka zo za ka kwanta ya tokare ka rasa yadda za ka yi akwai matsala ko babu duka wannan Allah yana ajiyewa ne don a san girman shi sana abu na uku akwai ittiba'ul hawa bin san zuciya Allah ka raba mu da san zuciya shi yasa Allah ya ce wa annabi fa illam yastajibu laka in ka kira mutane ka baje dalili na littafin Allah da sunnar annabi ka ga sun kiyarda sai ya ce fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum to ka sani yanzu an koma bin son zuciya ne kawai yanzu to shi yasa Allah sai kawo ka'ida ga mammiya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wanda ke jin tsoron tsayawa gaban Allah bai so a riƙo marigima to wani hannafsa anil hawa to ka dinga hana ranka abin da take so lokacin ne da zaman to innal jannata aljanna ita ce makomar sana abu na hudu da ke taimakawa mutum wajen fadawa cikin manya-manyan laifuffuka akwai usu miyagun abokanai kowa ya duba laraba suna cewa faɗa min abokinka in faɗa maka ko kai waye yanzu a ce daga can kaduna yanzu da na tashi zuwa ina zuwa nan garin sai ba a san da ba na zo neman malamin ka'il na samu wasu mutane ne sallama na ce da Allah na zo neman wani ne daga kaduna ya zo garin nan sunansa malam mika'il sai aka nuna wasu a gefe sun sha sun yi mankas sai aka ce eh to wannan da ya zo daga kaduna kake kaga wa'ancan to same su duk inda yake za su nemo maka shi me ake min ishara wanda na taho nema tun ma kafin in ganshi to ga irin kalar mutanensa can to shi yasa za mu ga Allah da ya tayi sai ta al-akhillau yawma idan ba'aduhum li ba'adin aduwwun illa al-muttaqin duk wanda kuka haɗu ka so shi ya soka idan ba addinin Allah ya haɗa ku ba gobe alƙiyama sai kun zo gaban Allah kana wa Allah tsine ma shi ma yana kai ma Allah ya tsine ma in an gama kuma Allah ya ce ai wuta shi yasa Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani kai cu lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riki wani a matsayin masoyi ba laqad adallani ana adh-dhikri ba'd idja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula shaydan haka yake tabar da mutun dama ne to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada misali yace wanda ke zama da mutanen kirki to kaman mai sai da turare ne kagan kuna zauna guri mai sai da turare ya zo ko ba wanda ya siya zai bi wannan ya lakuta mai yala in ya tafi za ka gurin yana kanshi Ya ce haka wanda ke alaƙa da mutanen banza to kamar wanda zai je inda ake ƙira ne ya zauna kaga in an sa ƙarfi a wuta aka sa gawayi aka tashi ƙura wuta mafi ƙaranci sai ya taso gurin da abu biyu sai ya taso yana ƙaurin hayaƙi sannan balli buga guduma ta karfe da wasu ya watso masa a riga ta ne a gane cewa lallai fa ga inda je to miyagun abokanai lallai suna da tasiri gurin lalacewar rayuwar mutane da haka za ka ga galibin wanda duk kaga ya lalace in ka bincika sai ka samu ko mace ko namiji abokansa sun yi tasiri gurin lalacewarsa sannan abu na biyar akwai algafala rafkana rafkana Allah ya faɗa mana ya ce wala zara ana li jahannama mun yi halitta ba dan kuma sai dan jahannama kawai ta ci kuma halittar tana da yawa sai ya ce lahun qulubun ga mutum Allah ya ba shi zuciya amma la na biya zuciyar kwata kwata a rayuwar shi ta taimaka masa gurin gane addini ba sannan walahum a'yunun ga mutum da ainihin wato idanuwa amma la na biya ba sa ga komai yana iya gani ya gane amma gaskiya ce ya gagara ganewa walahum adhanun ga su da kunnuwa komai yana iya ji ya fahimta amma la yasma'una biha gaskiya ce ya kasa saurara ya fahimta to lokacin da duk jinka da ganinka da zuciyarka ba su taimaka maka ba ta hanyar ka gane Allah ka san shi ka bauta masa Allah da ya gama sai ce ula'ika kal an'ami Allah ya ce wayannan kaman dabbobi suke sai ce kai balhum adallu gara ma dabbobin da su wa ula'ika humul gafilun wa'annan mutanen su ne rafkanannu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika humul gafilun wayannan su ne nan ta kowanne ka sani yadda ka san ragon layya haka suke wa kansu tanadi Allah ya ce dama walladina kafaru yatamatta'una wa kamata kama ta'kulul an'am za su ci su sha kamar yadda dabbobin ni'ima suke ci yawan an ce akwai wani biki ko wani tanadi ko wata munasaba ka siyo rago ba kana tilke shi da kyau kai ta bashi abinci ba sanda kake ba shi abincin ragon ba ɗauka yake yi ba mutunta shi kake sai munasabar ta zo ashe bai sani ba ko da ake ba shi abinci kullum ana wasa wuka a kan shi idan matakin farko shine a zabba shi in an gama ina ne makomasa ba ba tukunya ba to suma haka Allah ya ce wannan masu wallahu su wuta ita ce makomarsu da haka Allah ya ce wa man ya'shu an zikirin rahmani duk mutumin da ya rayu bai da alaka da zikirin Allah bai da alaƙa da dokar Allah sai ya ce nuqayyil lahu shaytanan fa huwa lahu qarin to sai mun sallada shaydan akan sa ya zamanto shi ne sa abu na shida akwai tulul amal dogon guri na yi lakca a Gombe mutane su koma ba zan gwan bayani ba akan dogon guri wannan kawai da kuma matsalolinsa da illolinsa sana abu na bakwai akwai itlaqul basar sakin ido mutum ya kallaci abin da bai kamata ya kalla ba wannan yana daga ciki sakin ido akwai gaɓoɓi da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ko wa ɗan adam da ya tashi sai ya yi su daidai da abin da ya ambata na ƙofofin jahannama ya ce wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in sai ce laha sab'atu abwabin tana da ƙofofi guda bakwai kofofi guda bakwan nan Allah da ya tashi wa dan adam gaba ta baki tana da hatsari sannan ya masa gaba ta ido ita ma tana da hatsari sannan ga kunne kunne da aka yi mana shi ba a yi ba dan ka bude duk abin da ka ga dama ka saurara haka nan ido to sai kuma me sai baki wanda yana daga cikin gabobin shine na tara sakin baki shi yasa ko ga annabi sai da mana ka'ida cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ka yi imani da Allah da ranar lahira in za ka yi magana falyaqul khairan ka faɗa alheri ko ka ja bakin ka kai kai shiru to in ka ɗauki baki ɗaya ido biyu kunne uku ta sai ga hannu shine na hudu galibin laifuffukan da ɗan adam ke in ya gama sai ka ji Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum sannan gaba ta biyar sai kafafu gaba ta shida wacce take da alaƙa ɗaya ciki sai kuma farji lokacin da duk adam ya riga ya cika cikin sa to daga nan kuma sai sha'awa ta motsa ko a aiwatar da ita inda Allah ya ce ko aka san haka wacce take uwa uba kuma ita ce zuciya in ta gyaru wa'annan su gyaru in ta lalace su lalace shine ka'ida kawai to da haka sai dan gaba na takwas shine alfaraku lokaci na faɗa a wasu munasabobi in mutum yana da lokaci ya kasa tsara wa kansa a rayuwa mai zai ya ɗauki lokacin ya zama lokacin banza annabi dama ya ce ni'imata ne ta ne fihi ma kasirun minan nasi ni'ima guda biyu ana kwarar mutane a ciki akwai asihatu lafiya sannan akwai lokaci na ce ya saba wa tsarin Allah da adalcin Allah a doron ƙasa amma da yawan mutane ba su gane haka ba shekara 200 da ya wuce 300 lokacin da ake da abin hawa raƙumi da jaki da doki tsawon da Allah ya musu na lokaci na dare da rana ba irin namu bane yanzu yanzu ta yaya za a zo a yi maka intanet yanzu in ka yi magana cikin minti da wanda ke ƙasar madinaci yana jinka da in za a tafi saudiya ba a ƙasa ake zuwa ba shekara nawa ake a ƙasa kafin a je a dawo wasu ma in sun tafi ba sa iya dawowa shikenan sun bar gida a zo ya maka jirgi da ka gama biza bu awa hudu ka da saudiya da in mutum ya tashi daga nan garin zai tafi kaduna a ƙasa kwana nawa zai kafin ya je kaduna ai watanni ne ba kwana ma ko daga nan zuwa gomman ka tashi a ƙasa kwana nawa za ka yi kana tafiya to amma yanzu sai aka za ka yi abin hawan da awa ɗaya awa ɗaya da wani abu awa biyu ka kai sai kuma zo a ban maka lokacin sai ya zamanto yana da tsawo irin na wa'ancan ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ƙasashen turai duk da rayuwar babu addini a ciki za ka sun fahimci cewa rayuwar fa lokaci yana tafiya shi yasa komai a gurguje ake yin shi yanzu wannan indomin da aka ƙirƙiro ba saboda ba lokaci wani saboda ba lokaci ne yaron duk da ya shekara 20 20 da wani abu da kuwa ya san fura yadda ake dama ta dawan za a ɗauko a sa a zuba nono a ɗauko ludayi a dinga damawa har sai ta damu a hankali a hankali yanzu da ba lokaci sai dai a ɗauko a zuba a sa nono a sa a blanda ƙyar a danna minti ɗaya ko bai kawo minti ɗaya ta burge fara a juya ma akwai saboda ba lokaci ba lokaci so kakka bari lokacin ka ya tafi ka yi ya zamanto mafi yawancin lokutan ka a rayuwa suna tafiya cikin aikin alheri so samar wa kanka lokaci wanda baka wani amfani da shi ta hanyar da ya dace wala dole zai tura ka zuwa ga yin amfani da lokacin ta hanyar da bai dace ba ya tura ka cikin manya-manyan laifuka wannan yana ciki sai ne na tara shine itlaqul lisan sakin harshe mutum ya faɗi duk maganar da ya ga sannan na goma sai ta da usalati. tozarta sallah da wulakanta ta na cikin dalilan da ya sa shari'ar musulunci ta ce yara tun suna yan shekara bakwai a sasu su fara sallah shekara goma in sun ƙi a bige su saboda ita sallah tana da wani irin sirri duk mutumin da ya tsare ta da ikhlasi yi ƙoƙarin ɗabbaƙa sunnar annaba a cikinta, ta zaka ga ko Allah ya jarrabe shi da faɗawa babban laifi zai dawo ya tuba ina za ka samu wannan a suratul ankabuta Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wayannan sune asbab din da suke janyowa wajen afkawa cikin manya-manyan ainihin wato laifuffuka to sannan laifin nan a ɗaiɗaikunmu yana da tashi illar kafin mu zo mu magana akan abin da ya shafi society mustama na farko yana haifar da alwahashatu wa zulmatu fil qalbi ɗimuwa da duhu a cikin zuciyar mutum shi ne abu na farko abu na biyu sabon Allah yana gadawa da mutum kaskanci zan baka misali yanzu daga wani ne idan ya je ya afka gidan wani ba ta hanyar da ya dace ba idan wannan ya zo ya kama shi da matarsa ko da wannan shi shine ɗan ƙararrami wancan bukeken ƙato ne in ya ratsa shi haka za a ga ya kama shi yana tafalla mai mari shi kuma yana bada me yana bada hakuri wanda ba dan wannan dalilin ba shi ko kuɗi aka bashi aka ce zo ya daki wannan ba zai ba amma saboda ya biyo ta hanyar da bai dace ba sai wannan ya gadan masa da kaskancin da wanda bai isa bai ta falla mamari sai ga yana falla mamari sana abu na uku tana rufe zuciyar dan adam ta yadda di yadda za ka yi ƙoƙarin saka alheri a ciki alherin ba zai iya karɓar shi ba sana abu na hudu yana daga ciki saban Allah tuzhibul haya min alqalbi yana tafiyar da kunya daga zuciyar ɗan adam shi yasa yawancin hadisin annabi ya ce in mutum bai kunya ya aikata abin da ya ga dama kuma ka duba ka gani in kana bibiyar social media yanzu wasu suna amsa sunan musulunci ka san cewa abin da ake ce masa kunya da mazansu da matansu sun riga sun yi nisa da shi inda kwanan nan wanda suke bibiyar social media ba sun ga wani rikici ya haɗa shi da wata ba an je an zagi mama shi mama waccan ta mutu hakan kabari ya je ya duddu ya raba kafa ya duddura mata zagi eh ku duba ku gani al'amarin tiktok din nan yanzu ya zamanto abin da ya zama yanzu wasu 'ya'yan na musulmi ne saboda sun yi sallama da kunya na rantse da Allah abin da suke yi wasu ƴaƴan da ba na musulmi ba ma ba sa yi to saban Allah yana gadawa da mutum wannan sannan yana daga ciki yana ainihin wato kaskanta ran mutum sannan yana daga ciki alma'asi tunakkisul qal takan akasa zuciyar dan adam mai akasa zuciyar abin da yake mara kyau ne ka dawo kana kallon shi mai kyau mai kyau ka koma kana kallon shi mara kyau to sabon Allah yana haifar da haka munkari ya koma ma'arufi a gurinka ma'arufi ya koma munkari shikenan sannan yana ciki shine sanya kincin ƙirji kirji shine abu na bakwai sannan bayan wannan yana haifar da tsoro da firgici a zuciyar mutum Allah cewa ya sanulki fi qulubil ladina kafaru ruqba bima ashraku billahi sai mun ɗauki tsoro da firgici mun sa cikin zukatansu saboda abin da suke na shirka da Allah wala ba zai taba yiwa ka zaman to kana da alaka da shirka ba Allah bai saka tsoro a zuciyarka ba shi yasa sai ga sun wani alaƙar ku da shi ta addini a masallaci ne amma a gefe ya samu wani malamin tsubbu ya yi imani da shi sama da kai wallahi na daga cikin fitinan mu yanzu a ƙasan nan kun ga waɗannan mutanen yanzu fa wani ne fa ya cuta ba a ma'aikatar su aka yi lis cewa za a kore shi za a yi kora ya zo ya samu wani yaro ko aure yaron nan bai bayadi ya shiga harkar tsafe-tsafe ya zama kafiri gaba da baya kafiri original in ana faɗa wannan maganan wasu sai su yi ta mamaki ba za ka gane ba su da imani ba sai ran da kana da ƙaramin yaro ya tafi makaranta kafin ya a kan hanya suka ce a kwakule idan shi a kawo za su yi aiki da shi a zo maka da yaro gashi an kwakule mar ido to lokacin za ka gane mutanen nan da gaske ba su da imani yara nawa ne aka sha samu an kwakule musu ido kuma su suka ce a kwakulo idan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ne ya zo ya ce masa alagafa ta malam wai alagafa ta malam ma kaji kaji kaji abin da ya faru wala yana zaune kawai ya yi wasu abubuwa ya su dabaru sai ga fayil ɗin ya faɗo a gaban shi bib sai ya ce nan ba sunan ka wane wane ba sai ce e sai ya sa hannu ya share ya ce kaji ba za a kore ka ba kuma haka a ran da aka zo koren wallahi ba sunan shi a fayil ɗin to yanzu wannan me ka faɗa mai kana malamin suna ya saurare ka eh? ba abin da ka faɗa mai cikin irin waɗannan mutanen fa ko wanda za a je gurin shi ba sai ya ce Allah ya kasa ne aka zo gurin mu saboda galabi to suna nan malamai ake kiransu kuma 'yan siyasan mu da ma'aikatan gwamnatin mu da waye duk wanda ya zo sai a samu wasu matsiyata sai su raɓo ka sai ce maka to lamarin nan ba sai fa an tashi tsaye ba to tashi tsayen shine ka je kai alaka da wayancan su zo su sa maka sharaɗi da ka'idan na kana bi ka san ba kai ba Allah kun saba da shi to wannan yana daga ciki zai gadawa wani mutum tsoro a zuciyarsa sannan sabawa da saban da kuma mutum ya daina ganin cewa ai ba ta da mamuni a idan shi wannan yana daga ciki sannan abu na goma zai haramta maka ɗaikin ɗa'a ga Allah da abin da yake aiki ne na ɗa'a sai ka dinga jin yana maka nauyi aikin saɓon kuma sai ka yana maka sauƙi da haka ana iya tashi lokaci ya yi a ce a je a yi sallah kaga sallah tana ma wahala amma inda za a ce a je a tafi wani aikin bannan sai kaga yana maka mai ana iya saka karatun ƙur'ani ka ji ya tayar da hankali amma kuma sai kaga kiɗa kake so kullum Eh? a wanda fa mataki ya kai ba ko zaune ake ka zo ka ba da labari ka ce ana fira sai ka ce ka tana Allah sarki jiya fa wa an rabu da shi lafiya lau wallahi ya shiga daki kenan sai ta Allah ta kasance sai balla dakin sai ce kai matsala ka kenan ba dama ana zaune ana fira lafiya lau sai ka lalata fira wai ka kawo labarin wani ya mutu ka lalata fira sannan abu na goma sha ɗaya shine azzaiguwar talale ba adal huna yana haifarwa da mutum bata da karkata bayan shirya shi yasa muke addu'a muke ce rabbana la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu sannan tana jawo mutum mummunan karshe dan kana yi kana yi to baka san a wane yanayi mutuwa za ta zo maka ba shine dalilin da yasa ake son tuba na taɓa bada da na ce akwai wani irin masu tuka tankan nan ya tafi Legas hotel ɗin da zai sauka a ranar da daddare ya nemi matar da zai kwana da ita bai samu ba sai ya zo cikin ma'aikatan hotel ɗin sai suka yi jinga da wata zai kwana da ita zai biya ta ya zo ya sha ƙwayoyin shi na ƙarfin mace ya zo ya fara amfani da ita sai da wajen awa ɗaya na amfani da ita da aka gama sai ce ta zo ƙasa ta zo ta siyo musu wani abu su ci ta zo ta siyo abin ta dawo kawai ta taɓa mutum sai ta gabe mu ita ta ɗauka cewa ya yi fakare ne bai su ya biya ta sai ta je ta taso ragowar ma'aikatan wajen ɗin ko da aka zo aka taɓa shi ya riga ya mutu baka san a wane yanayi mutuwa za ta zo maka ba sannan yana haifar da rashin lafiya da bala'o'i akwai cututtuka da suka bayyana yanzu a doron ƙasa saɓan Allah ne ya jawo bayyana su wanda ya rasu shekara 200 300 in ka taso shi daga kabari inda in ka faɗa mai wata cutar tambayar ka ne mecece ita dan shi ko da ya bar duniya bai santa ba bai da alaka da ita to yana haifar da wannan to wannan a ku kenan idan muka dawo a cikin society mu na farko yana haifar da shafewan albarka ta addini da duniya Allah madaukakin sarki ce mana yi walau annahum ko walau anna ahlul qura da a ce mutanen wani gari amanu za su yi imani wattaqau sannan su ji tsoron Allah Allah cewa la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi ba baraka ba kwaya ɗaya barakat albarkoki da yawa za mu buɗe musu a sama da ƙasa in ji Allah wannan mutanen garin koyola ne ko najeriya ne ko ina ne inda za su gyara abu biyu imani da taƙawa allah sai ce la fatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ardi amma walakin kaddabu sai dai da muka turo da doka ƙaryata su suka yi fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su saboda aikin da suka yi in ji Allah subhanahu wa ta'ala sanan ya ba mu misalin wani gari cewa daraballahu raballahu matsalan ƙaryatan Allah ya buga misalin wani gari kanan aminatan mutma'innatan garin ana zaune da lafiya a natsi ya ati hadis ku haragadan min kulli makani titin da zaka bi ba matsala makaranta ba matsala abinda zaka ci ba matsala inda zaka kwanta ba matsala ruwan sha ba matsala kanat aminatan mutma'innatan garin kowa a natse yake hankalinsa kwance ba rigima ana zaman lafiya hanyoyin da za a rayu Allah ya buɗe komai amma mai dai faru Allah maɗaukakin sai ce fa kafarat bi an'umillahi sai suka butulce wa Allah saboda ni'imar da ya musu shi kuma Allah sai ya zamanto fa azaqahu Allahu libasal ju'i Allah sai ya dandana musu libas sai aka kira shi da libas dan ka gane da laluran matsalar ta zo kowa yana fama da ita ga yunwa sannan wal ga kuma tsoro Allah ya jarraba mutane da shi sai ya ce bima kanu yasna'una saboda abin da suka yi ne na aiki Allah ya jarrabe su da wannan ku je ku bincika duk wanda yake da shekara 60 a duniya ko ya haura haka a da lokacin da muke da gaskiya da mutunci da sanin ya kamata ba haka muke ba ko kuwa an yi lokacin da bahaushe in ya tashi ko mutumin nan yankin in ya tafi wasu kasashe kamar gane da ina da ina so da gaskiyar da muke da ita da amana da bai akwai wanda suke cewa ga dan Allah ya zo to da suna ganin cewa wannan kirkin da wannan yake da shi in dai ba dan Allah bane to ba yadda za a ci yana da wannan kirkin ko kuwa to daga baya abubuwa yanzu duk sai suka zo suka caccanza Allah maɗaukakin sarki ya zamanto yana ta jarraba mu da abubuwa sai ya ce wala ƙadija ahun rasuluhun ahun rasulun minhum Allah ya turo ɗan saƙo daga cikinsu amma fa kaddabu sai suka ƙaryata shi fa kada humul hum zalimun sai azaba ta kama su alhali suna azzalimai wannan shine abu na farko da saban Allah zai yi wa mujtama' idan akwai albarkar abu Allah sai ya cire albarkar sawa'un albarka ta addini ko albarka ta me ta rayuwa Allah madaukakin sarki sai ya cire ta hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Uqbah bin Amir yake cewa manzon Allah ya ce idza ra'aita Allah yu'ti al-abd min ad-dunya in kaga Allah ya dauki wani abu ya ba bawa na duniya alama asihi tare da shi bawan kuma ya tunkari saban Allah gadan gadan ma yuhibbu abinda yake so kaga ana bashi sai ce fa inna ma huwa istidrajun wallahi lala Allah ke masa amma asali in ka saba ma Allah ya kamata ya jarrabe ka da musifa ne dan ka dawo ka gyara amma in kaga kana saban Allah sannan kofa tana ƙara bude maka to wallahi istidraji ne kafin Allah ya juyo kanka istidraji ne da ya gama sai ya ce sun matala rasulullahi sannan manzan Allah ya karanta falamma na su ma kirubi. kuma ita ce ka'idan Allah kun ga abin da ke faruwa yanzu da mu to abu biyu za mu abin da muke yi na laifuffuka mu rage ko mu bari sannan mu tuba mu koma zuwa ga Allah da yawaita istighfari da addu'o'i Allah kai mana mafita wallahi in Allah ya ta sako ukuba dan a koma zuwa gare shi aka ki to kuma Allah yana iya wannan ayar sai ta yi aiki falamma su lokacin da mutane suka bar ma zukiru bihi abinda ake musu wa'azi to fatahna alaihim abwaaba kulli shay kofa kowane irin abu na rayuwa sai a budewa mutane shi kuma ko gashi ana ta saban Allah amma Allah ya bude wa mutane kofa kowane irin abu na duniya to masifar da za ta zo kuma tafi wannan dan Allah ya ce hatta idza farihu bima utu sai mutane sun yi alfahari da abin da aka ba su to a akhadnahum bagatatan to za mu turo musu azaba ne on spain lokaci ɗaya kuma Allah yana iya turo musifar da tana iya ɗibar rabin mutanen garin nan ta tafi da su ba maganan wai ka dawo ka tura a'a wata matsala kai Allah zai dannu kaga lokaci ɗaya an kwashi miliyoyin mutane an yi lahira da su A akhadnahum bagatatan fa idahum mublisun wannan ita ce shine abu na ɗaya Sana'a abu na biyu saukar uquba wacce za ta game kowa da kowa uquba al-imam ibn mada ya kawo hadisi a babul uqubat yace wata rana hadisin abdullahi dan umar cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fuskanto fa qala sai ce ya ma'asharal muhajirina ya kuta taron masu hijira sai ya ce musu khamsun abu biyar sai ce masu wa'udhu billahi an tudrikuhunna in aka jarrabe ku da su sai ce to ina roƙon Allah kada ma Allah ya sa ku riske su sai ce lam tazhar al fahishatu qaumun fi qaumin qattun hatta yuqlinu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw ba yadda za alfasha ta bayyana cikin mutane ta yadu alfasha ta zina da luwaɗi da maɗugu bayan da wa'annan abubuwan suna intishari ba kuma wani abun ma fa ba wai mutane a ɓoye suke yin su ba wasu su da lalacewarsu ta kai a fili za su zo su tallata abun kuma su kira cewa sai an yi abu to shine manzon Allah ya ce in wannan ya faru to Allah zai danno cututtuka cikin mutane cutar da magabatan ku ba ku sani ba sai kaga ta bayyana cikin mutane sannan yace walam yanqusul mikyala wal mizana ba za su tauye su da ma'auni ba illa ukhidhu bis sinin sai an kama mutane da fari wa shiddatil mauna da ɗawainiya mai tsanani wa jawru sultana alaihim da kuma zaluncin shugabanni wanda zan yi magana akan shi shiddatil mauna tauye sikeli da ma'auni yanzu ka duba ka gani lalacewa mai na ta kai duk cikin mutum goma in kai mu'amala da su wallahi da kyar za ku kare da mutum bi lafiya in dai mu'amalar kuɗi ce mutum takwas ba a ba lafiya eh tara ku to kaji ku kuɗin masallaci billahi allazi la ilaha illa huwa na masallaci ne amma wani in ka ba shi amana sai ya gurgura wallahi me yasa galibi dinna aka ce maka kwamiti ne za ka ga ana ta rigima ka ga rigima ta ƙici ta ƙicin yawa eh? yanzu in ba irin nan ba da yake da galibi in ka je masallatanmu za ka ga agogon bango ne sai an sashi a kurkuku wallahi in ba sashi a kurkuku ba sai wani ya ɗauke shi sifika wannan an kulbaya an san fa na Allah ne ba wallahi sai an kwance ta wani zai shigo kamar ya shigo sallah ne ya shigo da katuwan malin malin ɗinsa da ya faki idan mutane wallahi zai ɗauka kawai a malin malin ya waje da shi kuma ya san fana Allah ne ba yanzu mu a Kaduna akwai wani masallaci da wani bawan Allah ya gina to masallacin bai wuce sahu shida ba amma an gyara shi an sa masa kafin mai tsada sosai to in za a yi sallah a zahar da al'asar da yake ba mutane a unguwar bai wace sahu ɗaya ko biyu ake yi ma wallahi ranar nan an zo an tashi sallah kafin a gama wasu sun naɗe sahu ukun sun tafi da shi kafin ɗin wallahi kafin ɗin to mu wallahi ko kwanaki an zo masallacin mu gurab irin wannan florisin fari bayan sallar asuba gari ya waye irin an fuffuta a masallacin wala wani zai kwance kwayayen duka gulab din masallaci gulab din masallaci yanzu kun san cewa lalacewanmu ya kai ga wasu guraren a makabarta in an ji sai ana shela cewa jama'a kowa hankali da aljihunsa saboda ana ƙoƙarin saka wani arami shi kuma wani yana ƙoƙarin mai zai samu aljihunka yanzu annabi cewa ifa kuntu na haitukum an ziyaratul quburi zuruha saboda fa innaha tudhkirukum al za ta to yanzu wanda ana saka wani a kabari ya dauki wani abu a hannunka dan Allah me kuma zaka ja ka mai wazi yana kallo fa ga wani ya mutu za a saka shi a kabari shi kuma a daidai lokacin yake ganin dama ce da ya kamata ya gurguru wani abu a aljihunka to me zaka yi ka mai wa'azi haka fa ake mun je da muka je koya da ɗalibai inda muke zauna masallacin santar mutuwa ba nan ne gudun zaman ba za mu je makaranta tun safe sai dare za mu dawo masallaci ne haka to in an zo lokutan da yake ba na karatu ba ne kowa zai shigo masallaci ya zauna inda in a can angul ɗin ka kwanta ka tashi in ka manta da wayarka gobe in gari yawa in ka zo tun masallaci kawai za ka samu in kai musu magana za su baka waya ka wala ba wanda zai dauki wayar to ana cewa za a dawo najeriya aka ce to jama'a wallahi fa kowa sai ya tana fa gida zai dawo fa ba yanzu fa ba ku yadda ne wanda in ka zo ka kwanta a masallaci ka ɗauka ko can ne billahi allazi wani zai zo ya haɗa da cajar da komai in ka ɗaure cajar a hannunka kana ganin kayi dabara ya san dabara zai zare wayar kawai baka da cajar haka ake to don haka yake cewa wannan shine don haka abu na uku shine hulul hazmi saukan karyewa wa zuhuri aduhim alaihim sannan Allah ya kawo makiyanmu ya ɗora a kanmu duk lokacin da muka kama saɓan Allah Allah ka ji kan malam bubakar gumi kun san rikicin addini na farko-farko da aka fara yi a jihar kaduna daga ciki akwai rikicin zangon katam ana zaune wala mala abubakar gumi ya kalli hatsarin da ke faruwa a zangon katam yanayin yadda musulmi suke neman matan da ba na musulmi ba wajen zinace-zinace da su da yi masu ciki su haihu ya tashi mutane ya ce aje a yi musu wa'azi su ji tsoron Allah su tuba su bari in ba haka ba musifa za ta faru sun je sun wa mutanen garin wa'azi sun baro garin wasu motocin sun lalace a wajen gari da safi. mutanen da aka je aka yi musu wa'azi suka zo suka dinga musu izgiri a wajen gari na rantse da Allah wannan abin ya faru da kwana bakwai aka yi wa musulmi wannan kisan ƙari dangin ka duba ka gani irin ababen da suke faruwa kana musulmi sai a same ka ka je ka zauna abin da yake na banna ne wanda ba musulmi ba in ma da kai ake ko kama ma fi shi iya to ta yaya gobe za ka zare min ido yanzu ku duba ku gani kwanan nan ai akwai waɗanda suka gora wa musulmi saboda a munasabar biki cewa kuna zaginmu mu sadan kuma kuna amfani da abin addininmu. haka suka faɗa haka suka faɗa to saukan karewa sannan Allah ya kawo makiyanmu ya ɗora a kanmu al-imam al-bukhari ya kawo hadisi a cikin bukhari malam na na ja lokaci fa eh ne sai yanzu na duba na gana ja lokaci sosai eh so bari yi kokari kawai in karanta wannan gaban sai in karanta ta kawai shikenan sai ragowan sai in faɗe su ba sai na janyo su din ba ya kawo babi a cikin bukhari babu ma yukrahu min at-tanadu wal ikhtilaf fil harbi sannan wa uqubatu man asa da kuma babin da ke magana babu babu gazuwatu uhudin yakin Uhudu da aka zo barra ibn azib cewa mun haɗu da mushrikai lokacin annabi ya ɗauko wato wani adadi na runduna wanda ake ce masa rumat ya ɗora a kan dutse ya kawo abdullahi bin jubair ya ɗora ya ce ya jagoranci wannan rundunar sannan ya ce masa ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sako lokacin da aka zo aka fara yaƙi sai suka ga ganima ta sauko ta faru Ba aka zo ya ƙuluna alganimata alganimata suka zo suna cewa ga ganima ga ganima Baƙala abdullahi sai shi abdullahi bin jubair yace haida ilayya nabiyu Allah tabrahu yace kar ku manta annabi ya mana wasiya cewa kan mu matsa daga nan inda muke fa abau sai suka yi falamma abau surifa wujuhum lokacin da suka ki suka sako cikin mutum hamsin aka samu mutum arba'in sun saba umarnin manzon Allah to wannan musibar sakamakon saban da ta tashi zuwa fa usiba na qatilan sai da aka kashe mutum saba'in cikin musulmi duk mutumin da ya je makka ya je uhudu yana kallon ga makabartarsa nan har yanzu a nan gefe ga jabal rumman za a faɗa maka a lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba ga ta dutsen inda ya zagayo a wannan ranar musibar ba ta tsaya kan wanda suka yi saban su kaɗai ba har annabin al'umma fa sai da bala'in ya shafe shi ba a ranar aka karya masa haƙura ruba'iya aka sumar da manzan Allah har manzan Allah ya ɗago yana cewa ta yaya za a yi al'ummar da ta yi wa annabinta haka ta rabauta Allah ya ce laisa laka min al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ba shi ya saban ba fa umarni ya ba su yace kassu matsa suka matsa sakamakon saba umarnin shi aka samu wannan matsala a lokacin ne wa asharafa abu Safiyan, abu Safiyan ya dago fa qala yace afikum a afil qawmi muhammadu a cikin mutanen nan akwai muhammad kuwa faƙala ta lokacin da sai manzon Allah yake ce masu la tujibu ba shi amsa ku kyale shi faƙala ya ce a fil qaumi a cikin mutanen akwai ibnu abi quhafa yana nufin abubakar annabi ya ce kakku ba shi amsa ku kyale shi ya ce a fil qaumi bin khattab a cikin mutanen nan yanzu akwai dan khattab da ya jaba wanda ya ba shi amsa sai fice inna haula'i qutilu falau kanu ahya'an wa'annan duk an kashe su da suna da rai la'ajabu da wani ya ba da amsa to a lokacin ne umar ya kasa haƙuri falammin umar nafsahu faƙala sai ce kazabta ya adu wallahi ƙarya kake maƙiyin Allah abaƙallahu alaika ma yuhzinka Allah zai dawwamar da abin da zai baƙanta maka rai me yasa a lokacin da annabi ya ce sai shiru ya ce kasu ba shi amsa umar ya kasa haƙuri sun lokacin akwai haƙƙin annabi an haɗa hadda annabin an ce duk sun mutu da suna da rai da sun ba da amsa shi sa umar ya kasa ƙure ce ƙarya kake yi sannan sai abu sufyan ya miƙe ya ce u'ul hubal gunkin hubal ya samu nasara to lokacin ne sai manzan Allah ce to ku ba shi amsa suka ce me za mu ba da amsa annabi ya ce ku ce masa Allahu a'ala wa ajal ya ce lana uzza wa la uzza lakum annabi ya ce ku bashi amsa suka ce me za mu ce ya ce ku ce masa Allahu maulana wa la maula lakum Allah shine maulan mu ku ba ku da maula wannan abin da ya faru ku duba ku gani fa mafiya alherin al'umman nan su ne ɗaliban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin yana cikin ta ba ya ce a yi abu aka saba umarnin shi musibar da ta tashi zuwa ba shi kaɗai ma wanda suka yi saɓan ta ja aka kashe mutum saba'in a cikinsu sannan daga ƙarshe musibar harkar manzan Allah ta zo saboda an saba umarnin manzan Allah da aka Allah ya kaito mana a suratu Ali Imran ya ce walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu Allah ya gazgata muku alƙawarin hun bi izni sanda kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idza fashiltum sai da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka yi jayayya cikin umarnin manzon Allah wa asaitum kuka sabawa annabi min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan an nuna muku abin da kuke so na ganima sai ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda ke son ganima akwai wanda babu ruwan shi ita daga baya Allah madaukakin sarki sun masarafakum anhu sannan Allah sai ya juyo da makiyanku akan ku kun ga da su suke korawa sai aka da nusu ake kora da su suke kashewa sai aka da nusu ake su ake kashewa sai ce liyabtaliyakum Allah ya yi haka ne don ya jarraba ku da ya gama sai ce wala qad afa ankum wallahu dhu alil alal mu'minin na yafe muku ni kuka wa laifin na yafe muku in ji Allah subhanahu wata'ala natijar ita ce abin da ya janyo saba umarnin manzon Allah to yau sai mu kalla kowa a ɗaiɗaikunmu mu magani idan kana daga cikin waɗanda Allah ya taimake ka kana bin Allah bakwai ko takwas in ana samun kurakure biyu ko uku to kana cikin wanda ba su haifan da al'umman matsala ba amma idan kurakuranka su ne bakwai ko takwas ɗin alherinka bai wuce biyu ko uku ba to Allah kana cikin wanda suka haifan ma da al'umman matsala kuma na tabbatar da cewa da za a samu a ce mu da muke da da'awar musulunci a samu saba'in cikin ɗari namu mu muka fi kirki ko kuwa a samu talatin shi ne akasin haka ina tabbatar muku ba za mu zauna yadda muke ba amma akasin haka shi zai faru akasin haka shi zai faru Allah ya kiyaye magana ta ƙarshe na daga cikin illar manya-manyan laifuffuka in suka yaɗu a doron ƙasa hatta uquba na faɗa nake cewa Allah madaukakin sarki yana da sunna a doron ƙasa a ciki akwai al-ikhtilaf wa tamazzuq wallahi saban Allah yana janyo mu ta samun sabani da rigingimu tsakanin mu abin da bai kamata ba a yi ta rigima sai ga an zo ana ta rigima yasa ko masu da'awa ne kaga sun haɗu gwargwadon ikhlasin masu da'awar da yadda suka nufaci Allah gwargwadon yadda Allah ke sauƙaƙa rigima a cikinsu gwargwadon yadda suka cira Allah kowa ya nufaci duniya da aikin shi wargwadon yadda Allah zai gwara kansa a ta rigima abinda bai taka kara ya karya ba a ta me a ta rigima a kan shi da haka magana ta ƙarshe wannan ita ce Allah ya faɗa ya ce qul huwal wa ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku azaba ta sama akwai malaman da suka ce azaba ta fuskar shugabanninku akwai wanda wallahi kana kallon shi ya zo zai gwamna a jihar ku ko ya zama shugaban ƙasa billahi allazi la ilaha illa uquba Allah zai muku da shi in ba laifi mutane suka yi ma Allah ma akwai wa'anda a jawohin su wallahi wa'annan mutanen ba su cancanta su zo su shugabanci mutane ba ba haka bane aw min tati arjulukum ko ta ƙasan ku kuna da yawa ga mutanen minority yan tsararru. amma in kuka saki Allah sai Allah ya kawo yan kaɗan ya ɗora akan masu yawa kuma yan kaɗan su azabtar da wa ko mutanen da kuke ganin su kaskantattu wulaƙantattu da yan aikin ku ne ƙasa kuke da su da kun saki Allah sai Allah ya ara muku dama ya ara musu dama sai su dawo su yi muku me sai su yi musu hukuma kuma duk wannan din muna gani yanzu ita ce magana da al-Imam Ibn al-Qayyim eh, a littafin sa mafita fitahu darus sa'ada da ya ce wa ta'ammal hu ta'ala ka lura da hikiman Allah fi an ja'ala mulukul ibadi wa umara'ahum wa walatahum min jinsi a amalihim yadda Allah ke sanya wa mutane shugabanni daga irin jinsin aikin da suke yi sai ya ce ka annama a amalahum kaman aikin mutane fa zaharat fi suwar wulatihim wa mulukin ita ta take bayyana a surar shugabanninsu sai ce fa in kamu. in mutane suka tsaya akan tafarkin Allah istikamar mulukuhum masu mulkin ma sai su tsaya wa in adalu adalat alaihim in suka karkace su ma sai su karkace wa in jaru jarat mulukuhum wa wulatuhum idan mutane suka zama azzalimai su ma masu mulkin sai su zama haka sai ce wa in zahara fihim al makr wal khadi'a idan makirci da yaudara i bayyana cikin mutane sai ce su ma shugabannin sai su zama haka wa in mana huquqan lahi ladaihim wa bakhilu biha haƙƙin Allah da zamu iya yi muka ƙi muka hana muka ƙi bayarwa to su ma sai masu mulkin abin da suke yi sai Allah ya hana su sai su ƙi su su zo su karɓi mulkin mulkin ya zama musu masifa su kuma al'umma su sha wahala a hannunsu wanda abin da ake kenan na san fa gwamnan jihar fada ana fama da matsaloli a jihar shi ya je yau odar macizai wai za a gwada kiwon macizai maciji ya kafta ma sahara kuma a ce ba maganin macijin yanzu sai an ɗauke ka kuma an yi waje da kai an je an nemo maganin macizin in ba hukuba ba ta yada Allah maɗaukakin sarki wa mutane haka to shine daga ƙarshe ya ce duk lokacin da wani in yana ƙasa da mu muka ɗora masa aikin da ba zai iya ba sai Allah ya turo wani wanda ya fi karfin ka kai ma ya ɗora maka abin da ba za ka iya ma yayi magana ta ƙarshe ya ce to hikiman Allah a irin wannan zamanin ta ƙi ba za ta iya karɓa ma mu samu shugabanni irin Umar dan Abdulaziz ko Muawiya ballantana Abubakar da Umar da Usman a irin wannan zamanin ya ce na gabanmu yadda suke haka shugabanninsu suke mu ma yadda muke haka shugabannin mu za su zama in kana so ka gane wannan a zaman da annabi shekara goma a madina har ya koma zuwa ga allah bai taba gina kurkuku ba don a yi laifi ya kai mutum ya ɗaure a ciki da annabi ya bar duniya lokacin da ya zamanto al'ummar ita ce lamba ta ɗaya wajen nagarta wa ya kawo ya ɗora musu sai da na abubakar amma da sai na abubakar ya bar duniya lokacin da kwalitin ya fara raguwa wa aka kawo umar umar bai kai abubakar ba da umar ya tafi kwalicin ya ƙara yin ƙasa wa aka kawo usman usman ya kai sai na umar ne da kwalicin ya ƙara raguwa wa aka kawo sai da na ali bai kai sai na usman ba da ya yi ƙasa wa aka kawo alhassan ɗan ali bin abi talib alhassan kuma bai kai sai da na ali ba da kwalicin ya ƙara ƙasa sai aka turo muawiya muawiya kuma bai kai sayyidina Hassan ba da kwalitin ya ƙara ƙasa sai aka turo yazid dan muawiya kuma kaga ba yadda zaka ka hada shi da baban shi dan wannan sahabi ne wannan ba sahabi ne. wannan ita ce sunnar Allah so abin da muke fuskanta yanzu to zai taimaka mana wajen mu rage abin da muke na manyan laifuffukan nan a tuba a koma zuwa ga Allah a yi addu'a Allah ya yi mana mafita wannan ita ce kaɗai hanya amma wallahi in dai mutane shugabannin kawai za su canza ba wanda zai canja ɗabi'arsa daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau wallahi ko an tafi in wani ya zo sai kun ce da zai to ashe ma gara wani da wani ba haka ake yi ba haizo haka ake Allah maɗaukakin sarki ya sa mu a yi haƙuri na tsawaita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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأسمعنا فيه ما يسر نفوسنا واحفظ علينا ديننا وعقولنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاركو ni na matsa hadu da muna da abuwa ne kawai don zo mu gaisa da malam sannan kuma in saurari karatu Allah ya sani hasali ban san ma akan mawdu'in da za a yi magana ba bare a yi aliki kuma alhamdulillah a malam a karatu tukan nan da i kadai banda yanayin lokaci abu ne mai faɗin da daga farkon duniya isomo mana wannan muhazara me nake nufi da farkon duniya shine farkon halittar babanmu annabi adamu yadda Allah ya halicce shi da Allah ya ginda ya mushi ayi kaza a bar kaza ayi kaza isa mu sabo me natijar wannan saban malam ya kawo mana malam ya kuma dan ɗauko awwalul mursalin annabi nuhu haka malam ya daddauko mai misalai ma'ana da yake nan mawdu'in da malam yake so ya fitar mana a dunkule athar na zunubai ba wai kadai suna tsayawa bane akan mutum suna da ainihin gurabe guda uku alal fardi wal mujtama sannan shi a kankin kansa akwai abubuwan da za su zamanto za su bibiye shi a rayuwar shi ta duniya sannan kuma akwai abin da zai biyo baya wani indal mauti wani ma kuma ma ba'dal mauti wani kuma sai ranar alkiyama to a cikin duk bayanan da malam yi babu bukatar wani ta'aliki abinda za mu yi magana shine mu mai da hankali wajen kiyayar Allah saboda wannan sunna ta Allah Allah ya ce walan tajida sunnatin sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwila Allah in ba mu canza ba ba zai canza ba a cikin suratu ina jin al suratu wannan cikin suratu da in an kabuta ce ina jin da ya kawo Allah ya ce wa ƙaruna ɗin da malam ya faɗa wa fir'auna wa hamana sai ce mi wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana sai ce mi walaƙar ja'ahun musa bilbayyana ta fastakbaru fil ardi wa makanu sabiqin malam bai karanta a gaba allah mai ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alai hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum babu zalunci wa'annan in Allah ya kawo mana wa'annan kissoshin wa'annan da igiri mutanen da ya lissafa wa qaruna wa fir'aun kowanne irin abin laifin da i irin ukubar da Allah maɗaukakin sarki saukan masa kamar yadda ya kawo su a jere to ukubobin su ma ka ɗauke su na ɗaya sai ka gaya musu to saboda haka kowanne in ka zo malam ya ɗan yi maganganu haka a kan wasu ku duba kissar fir'aun Allah me yace a cikin surat ah, in manta ba az-zukhruf Allah yana cewa ma asafuna taqamna minhum menene fa aghraqnahum ajma'in me yasa kuma aljaza'u min jinsil amal kun ga fir'aun da ya zo am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin mahin wala yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswira min dhahab aw jaa ma'ahu muqtarinin sai Allah ce fastakhaffa ko rainin hankali ya raina ma mutanen mutanansa tunani fa ta'ahu innahum kanu fasiqin sai Allah ce falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in saboda me in ka biyo kissar a wannan sura da muke magana a dan baya za ga ina a fir'auna har zuwan annabi Musa gidansa ta wannan hanya ya ji Nil saboda karfin wadatan mulki daga wannan Nil ma sai da aka yi masa jila har gidan wa har gidan fir'auna har fada da mu kuma Allah sai ya ce da me wa ila ummi Musa an ardi fa idha khifta alayhi fa fil wala takhafi wala tahzani a haka ya shiga saboda haka haka aka yi da har ta kai fir'auna zai je ina alfahari da wannan wannan ruwa na nil kai a ƙarshe kuma halakar sa aina ta kasance a cikin wannan ruwa to saboda haka haƙiƙa ni abinda nake so in daɗa jan hankalin mu zunuban mu sun yi yawa sun yi yawan da hasali malam ya kawo misalai da yawa to a kankin kanmu nan muna hanya shekaran jiya nake jiyan nan shekaran jiya na Kano da daddare a Zurot da yake mu an kafa wata doka daga goman dare irin keke napep baya yawo wasu mata goma ta wuce da wajen rabi a lokacin ina dan yin shirin gida hakan dan sassayo cefanin gida abubuwa haka zan yi tafiya wasu mata haka naga sun tsufa ko sun dan takaddamu haka wajen a shekaru haka don Allah alhaji ka taimaka mana muka ga tun daga unguwa uku muke hannan a kafa kaza kaza Allah tun muna nan zuwa ka kai mu shekaka to na duba na kalle su na dan abuna sai na tausaya musu na istihdarin matata uwa taya wallahi abin da zai baku mamaki muka je wajen gidan zu to sai na akwai wani kanti su ba maki ana ce masa raki sai na dan yi parking zan shiga ta sheka na tsaya wallahi matan nan su karku ga kayan da suka satan mun a motar nan a motar nan kayan da suka sata mu a irin kayayyakin da na siya ni da suka yi mun wannan abun wallahi ban san su ba amma tabbas ba abin hawa a shekaran jiya wannan to wa irin wannan mu ne za mu zo muna zagin shugabannin mu barayi kaza kaza kaza kaza kaza Alhassan basari ya ji wani mutum yana zagin alhajjaj yad'u ala alhajjaj ya ce da allah kai shiru uskut rahimakallah jini ina jin tsoron in Allah ya cure hajjaju ya zamanto ma a samu alkhanazir wal da su zamanto su ne jagororin a zamanto ba ma mutane ne za su jago. waye alhas ina daga cikin kibaru tabi'in ya mutu a shekara na jin ta 111 Hassan al-Basri yake faɗan wannan shi na ganin lalacewar zamani a wannan lokacin shekara ta 100 kawai da goma zuwa da 11 na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan Allah ba zai canza ba sai mun canza da yawa mutane suna cewa dan me kamar yadda malai faɗa su laifi ne ma ka ce wai abubuwan da suke faruwa laifinmu ne laifinmu ne shi isa wai dan me zaka faɗa wani ma cewa ai malamin nan kuɗi aka bashi kawai ina so i kare wani shugaba ne dan menene zaka ce kuɗi to saboda haka mutumin da zaka ga ya sata a masallaci kamar yadda malam faɗa ko ka zo ka mutum ice dan Allah ka rage min ga halin da nake ciki na yi tafiyar wajen minti talatin mace kuma amma a ɗauke ta zan girman Allah ɗin kuma ta yi sata da ɗebe mun yan tirarukan da na siya da ɗan haka dai abubuwa abin da zai baka abin nan da ake cewa wai abin baƙi abin nan abin kunya sata tsakin kuka wai a ɗakin kishiya in za ka ɗawa mai kama nan wallahi body spray guda biyu sai wani dan abu haka dai irin na ciman yara haka duk to wa take ji saboda haka abin sai baka mamaki ala kulli hal wannan Allah madaukakin sarki ya saka malan da alkhairi abu dai zan rufe da shi maganar Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab ya tura Sa'ad bin Abi Waqqas yana tuna mushi bayan yayi godiya ga Allah yana nuna masa kada wannan buɗi da aka samu kun sa alakacin sayyidina Umar an samu futuhat kada wannan buɗi da Allah ya bayar ko yake bayarwa daula ta musulunci take buɗuwa a ainihin shagala kada a ainihin miƙe ƙafa mahallin shahid a cikin wannan doguwar nasiha tasa ice ku sani Allah yana taimakon mu ne kan abokan gabanmu. saboda muna tsoron Allah su ba sa tsoronsa wa'annan mutane idan ya zamanto da mu da su muka kan kan kan a gurin saban Allah fahina idin alghalabatu lil aqwa in muka yi kankan kan to galaba kuma wannan fi karfi shikenan ya fi ka technology ya fi ka makami abu nan shikenan sai bi ta kanka ya kashe ka saboda haka ice ku kula rindinar yaƙi kar ta haikewa saban Allah ka san mutum wani ya nisa da gida nan zai bude neman mata shaye-shaye da ice to wannan ba wani udda Allah yana taimakon mu ne saboda uddar da ibamu amma fa ba ta wani tanadi a udda ta tsoron Allah in ji Umar amma ba wai da adadin mu Allah yake taimakon mu ba to shi yasa za ku ga ko a farko yakin badar da yan adadin da Allah ya taimaki musulmai ai na gaba bai kai ba saboda haka har sai da ta kai mutum ainihin me 20 Allah ya kamanta su da mutum 200 ɗari an kamanta su da dubu Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa to da fatan Allah madaukakin sarki isaka malan da alkhairi yadda yake wannan jihadi Allah subhanahu wataala ya dada azurta shi da ikhlasi Allah ya karba masa dukkan su da mu baki ɗaya kuma Allah ya maida da shi gurin iyalansa lafiya Allah ya ba mu ikon da'awa ga Allah maɗaukakin sarki illa ya sa mu kiyaye saban Allah da zunubansa waɗanda za su ja mana fushin Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ah, misali ɗaya ina ganin muna tare da ku a Niger akwai wani ɗan Niger da yake shigowa Najeriya wanda ya san Kaduna kan bypass wata rana ya ce wallahi ruwa ya taso kawai sai ya gama ta da wani ɗan ƙaramin yaro sabon haihuwa ne jinjiri ya ce wallahi sai ya tausaya mata so daga ruwa ya taso ga yaro sabon haihuwa tattare da ba inda za ta faki sai ya buɗe mota shi da niyyar ta shiga ya ƙarasa da ita zuwa inda za ta je ya ce wallahi ko da ya je ta sauka yana duba ya ga wayar shi ta ɗauke ta tafi da waya haka ba ake yi ba kuma daga bayi kuma waya mai tsada yana kira wayan na shiga ba a ɗauka tun yana bi har ya haƙura ko ya babu masoyin ya daina to wannan fa shine fa irin halayenmu da kuma ɗabi'unmu to da haka Allah ya ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh